Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin Tel Aviv na Isra'ila suka amayar da takaicinsu kan gazawar gwamnati na cimma yarjejeniyar da za ta maido sauran waɗanda ake garkuwa da su a Gaza zuwa gida. Masu zanga-zangar da suka rika daga tuta a yankin kasuwancin ƙasar sun rika daga falaye da ke ɗauke da rubutu da ke cewa yarjejeniya a yanzu a dakatar da yakin ba za mu yi watsi da su ba sun rika buga ganguna suna ihu da faɗin cewa me yasa har yanzu suke cikin gaza wani daga cikin masu zanga-zangar zahiru shahar mai shekaru 52 a duniya ma'aikacin banki da ke zaune a birnin tel aviv ya ce an samu damarmaki bila adadin na kawo ƙarshen rikicin amma gwamnati ta yi fatali da su ɗaya bayan ɗaya shi ma wani mai fafatakar ganin an sako sauran waɗanda ake garkuwa da su da ya fito zanga-zangar mai suna mor wanda aka kashe kawunsa mai suna abraham munda a lokacin da ake tsare da shi a gaza ya ce tashin hankalin karuwa yake yi mako bayan mako ba tare da ganin ƙarshen shi ba masu caccaka sun rika tambayar dalilin da ya sa har yanzu aka gaza cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin musamman ganin cewa a yanzu isra'ila ta cimma yawa daga cikin gurukanta a yakin da ya hada da kisan shugaban hamas ya haya sinwar a watan jiya Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci abokan hulɗar shi da su fa daina sa ido suna kallo su ta ɗaukan matakan taka birki, kafin dakarun Koriya ta Arewa da aka aika rasha su isa fagen daga. Zelensky ya ankarar da shirin da Ukraine ɗin ke yi na kai hari kan sansanin da ake ba dakarun Koriya ta Arewan horo. To sai da ya ce Kif na sane da inda wurin yake to amma ba za su iya kai harin ba ba tare da samun umarni daga ƙawayen nata ba na yin amfani da makaman zamani masu masu cin dogon zango da za a iya kai hari da su ha cikin kuryar rasha zelensky ya faɗa cikin wata wallafa a kafar sakonnin telegram a ranar juma'a cewa a maimakon haka sai gashi amurka ta sa ido tana kallo birtaniya ma ta sa ido tana kallo da jamus duk sun zuba ido suna kallo kowa na jiran yadda dakarun ƙasar ta koriya ta arewa za su ya galgala al'ummar ukraine a ranar alhamis ne dai gwamnatin bajin ta ce yanzu haka wasu dakarun koriya ta arewa su dubu takwas na hallare a yankin kurs na rasha da ke kusa da kan iyaka da Ukraine inda suke shirye-shiryen taimaka ma Kremlin faɗa da dakarun Ukraine a nan da 'yan kwanaki masu zuwa. A jiya Asabar sojojin leƙen asirin Ukraine suka ce an kai 'yan Koriya ta Arewa su sama da dubu bakwai shirye da kayayyakin yaƙi da makaman Rasha zuwa yankunan da ke kusa da Ukraine. A wani labarin makamancin wannan Kif ta yi kira ga Moscow a safiyar yau Lahadi da ta samar da jadawalin sunayen bursunonin yakin Ukraine domin yin musaya bayan da Rasha ta zargi Ukraine da yin kafar angulu ga shirin namin musaya. da yake neman jadawalin sunayen 'yan ƙasar ta Ukraine daga takwaran shi na Rasha. Kwamishinan hukumar kare hakkin bil'adama na Ukraine Dmitry Lubinet ya rubuta a shafinsa na Telegram cewa a koyaushe suna shirye da yin musayar bursunonin. Kiev da Moscow sun rika yin musayar bursunoni akai-akai tun bayan cikakkiyar mamayar da Rasha ta yi wa makwabciyar kasar tata a shekarar da 2022. Musaya ta ƙarshe ita ce wadda aka yi a tsakiyar watan Oktoba inda kowane bangare ya maido da bursunoni biyar zuwa gida. gida. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe wasu mayaka uku a yayin wata musayar wuta kashe biyu a yankin Kashmir da ke karkashin ikon Indiya cewar jami'ai a jiya Asabar. Cikin wata sanarwa da aka fitar sojojin Indiya sun ce dakarunsu sun kama wata ƙungiyar mayaka a wani daji da ke kudancin gundumar Anantag a ranar Asabar da ya kai ga wata musayar wuta da ta yi sanadiyar mutuwar mayaka biyu. A wani labarin na daban a yankin da ake takaddama a kan shi na babban birnin Sinagar 'yan sanda da wasu masu kayan sarki sun kashe wani mayaƙi a yayin wata musayar wuta bayan dakaru sun samu na rahoton sirri a yankin da ke makwabtaka inda yake a ɓoye a wani gida da ke yankin. 'Yan sanda suka ce sojoji biyu da 'yan sanda biyu suka samu rauni a yayin gumurzun. Mazauna yankin sun ce dakarun sun daga haska tocila akan gidan bayan sun yi wa gidan ƙawanya. wani salon da dakarun inda kan yi amfani da shi a yankin mai zagaye da duwatsu. A ranar Asabar ne wani jami'in sojin Isra'ila ya ce dakarun ruwan Isra'ila sun kama wani babban jami'in Hezbollah a yankin arewacin Lebanon tun da farko a ranar Asabar. Hukumomin Lebanon suka ce suna gudanar da bincike kan ko Isra'ila na da hannu wajen kama jami'in ruwan ƙasar ta Lebanon da wani ayarin masu riƙe da makamai suka yi gaba da shi a yankin gabar ruwa da ke kusa da arewacin garin Batron a ranar Juma'a. Jami'an sojin sun ce tuni aka aike da wanda aka kama din zuwa yankin Isra'ila inda ake gudanar da bincike a kan shi. ba tare da sanar da sunan shi ba jami'an sojin Lebanon biyu sun tabbatar ta kafar labaran Associated Press cewa dakarun ruwa sun sauka a Batron ne misalin kilomita talatin daga arewacin Beru suka kuma yi gaba da wani dan asalin Lebanon to sai dai ba a bada wani cikakken bayani kan sunan jami'in. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci sannan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Lima Abdulra'uf, jagorar shirin. mother, don't go madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya musamman ma matasa a game da zaben kasar Amurka da za a gudanar a ranar biyar ga watan Nuwambar shekarun nan da muke ciki. Zaben da wasu masana ke kallo a matsayin mai cike da cece kuce wanda al'ummar kasar ba su taba ganin irinsa ba a tarihin Amurkan. La'akari da irin ababen da suka faru a yayin gangamin yakin neman zaɓe tsakanin 'yan takarar jam'iyyun Democrat da Republican wato Kamala da Trump. Al'ummar kasar Amurka dai za su zaɓi shugaban kasa baya ga 'yan takarar majalisun wakilai da na dattawa a ranar talata biyar ga watan nuwamba inda kallo ya riga ya koma ga yadda zaben zai kaya ko menene 'yan najeriya ke cewa a dangane da wannan zaben bari mu saurari wasu matasa daga birane daban-daban na kasar sunana mauriya ishaya ra'ayina shine so nake ni a bawa haris ne don ita baka ne kuma kazan trump ba sun bugage haka ba so haris ta samu za samu dan taimako sunana Bashir Musa Usman ina magana daga Kalaba, Nigeria. To magana zaɓen Amurka na 2024 gaskiya magana ce wacce take ɗauka hankali sosai musamman ganin yadda maganganu masu zafi daga bangaren Donald Trump da ita ma Kamala Harris ke ɗaukar hankalin mutane. Trump na yin magana mai ƙarfi kan sauye-sauyen da zai kawo idan ya koma mulki musamman dangane da tattalin arziki tsaron ƙasa da dokokin da suka danganci immigration. Nan kuma ɓangaren Harris harris ita kuma tana magana akan kariya doka da oda da kuma cigaba da kulawa da hakokin amurkawa ni dai a nawa ra'ayin babu tabbaci game da wanda zai iya cin zaben saboda halin da ake ciki na jefa ƙwarar amerika da kuma yadda kowa ko na bangare ke amfani da dabaransu amma duk da haka in a suna ne da gaskiya ina son a ce ita kamala harris ta ci saboda ina tunanin ita ce za ta iya jaddada haƙƙin bil'adama na amerika da kuma kuma duk duniya akan Donald Trump wanda ya nuna kiyayyarsa ga addinin musulunci da musulmai har zuwa bakake da kuma laraba. Ita ma 'yan Najeriya ta shafa gomman shekaru da zama a birnin Missouri na kasar Amurka kafin ta dawo gida Najeriya don bayar da nata gudunmuwa a game da ci gaban kasar ta ce. Sunana da Hauwa Babura aikan wannan zaɓe da zai zo a next week muna nan muna murna da zuwan shi saboda duk lokacin da aka ba wa ɗan ƙasa 'yancin zaɓe kamar an buɗe rufe masa wato kwando ne na zaɓi akan rayuwarsa ta gaba da ta al'umma ga baki ɗaya to kai da ya rabu kashi-kashi a game da wannan zaɓe amma mu dai kan ba shakka inda muka sa gaba shine akan democratic party personally su nake wa baya muna nan muna kokari akan kafa tarihi wa ita mataimakiyar shugaban ƙasa ta yanzu da ta riga ta kafa tarihin farko da tarihi na biyu za ta kafa ta zama mace ta farko da za ta zama shugaban shugabanmu ta Amerika. An buɗe ƙofofin jefa ƙuri'a a ƙasashe daban-daban hatta mu 'yan ƙasar Amerika da muke da 'yancin mu yi zaɓe ko muke a wasu ƙasashe daban muna da ikon mu je embassy ɗinmu mu jefa ƙuri'a kuma tabbas za mu je mu jefa ƙuri'a a duk inda muke saboda an hore mu da kan cewar ƙuri'an mu a bace mai mahimmanci kada ka zaci cewa wai ƙuri'a ka 'yan kwaya ɗaya ba za ta canja komai ba a'a tana baka wani irin kuzari ganin cewa kai ma fa ka kada ƙuri'a kuma alhamdulillahi kana da bakin da kenan idan shugaba bai adar da alkawarurrukansa ba za ka bugi kirji ka je ka tambaye shi mai isa bai adar da alkawarinsa ba musamman ma shugabanci irin na amerika da ya ba wa mutum yancin ya je ya yi wa shugaba tambaya kai tsaye ba tare da gefe ba so muna nan muna zuba ido muna jiran kuma ta allah ta kasance saboda a ƙarshe dai allah ya riga ya san wane ne ko wace ce shugabar amerika ko shugaban amerika na 'yan satuttuka za mu sani to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin kwararre a fannin nazarin siyasa kuma masani a fannin diplomasiyar kasa da kasa malam baba yusuf wato wannan takara da ake yi na zaben shugaban kasar amurka tsakanin mataimake shugaban kasar amurka na yanzu kamala harris da shi kuma tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya kawo wani sauyi ko da yake ni a nawa ganin sauyin ba ya fara ba na kakkausan maganganu da zage-zage da nuna wariyar launin fata da sauransu abu ne wanda yake kusan an saba idan zaɓe ya karato za ku ga cewon masu takara suna ƙara zafafa kalmominsu a tsakani amma idan muka koma baya takarar da shi tsohon shugaban kasa Donald Trump ya yi da tsohon shugaban kasa Obama da kuma inda suka sake bauza da shi Donald Trump yana kan mulki da shi wannan shugaban kasa da ke kai Joe Biden za a ga wato abin yana kara zafafa musamman saboda shi salon siyasa na Donald Trump an san shi ya yi ƙaurin suna wajen kaifin harshe da maganganu wanda suke basu da linzami wanda shi kasance ya ƙara assasa wannan abu da ke tsakaninsa da Kamala Harris a wannan wannan takara haka ma suka yi da takararsa da hillary clinton amma wannan ya kara zafafa saboda kasancewar shi donald trump idan aka tuna shekara ta 2020 bai san zai sha kaye ba akan wannan ya jawo abin da ba a taɓa yinsa ba america ya ɗauko 'yan baranda da 'yan daba suka zo suka shiga majalisar amurka abin da ya zama abun kunya ga amurka suka yi kace-kace da gurin suka nemi masu nakasa ko su kashe kakakin majalisa ta lokacin nan su pelosi suka rika neman mataimakin soke Donald Trump wato Mike Pence a kan sun isa ba da haɗin kai a ce shi ya ci. Already ma ya fara irin wannan maganganun yanzu cewa yana nuna alamun idan bai ci ba kaza kaza. To Malam Baba Yusuf ina ga magana cewa Najeriya na kallon Amurka a matsayin abar koyi ta fuskar demokradiyya a daidai wannan lokaci. Maganar cewa mu kamar Najeriya muna kallon Amurka wato ƙasa ce wacce take ta zama wato abar koyi a maganar demokradiyya ya zama wato manuni ne gare mu cewa ba dole bane mu je muna muna koyan abu ko muna kwafansa ga baki ɗayansa dole ne mai amfani da hankalinmu da tunaninmu da abin da za mu kwafa da abin da kuma ba za mu yi amfani da shi ba hasali ma mu afirka muke ba amerika muke ba to shin akwai wanda kake ganin zai kawo sauyi a cikin 'yan takara kamala ko trump a maganar ko donald trump ko ita kamala harris kowannen su ya zama shugaban kasa ba na ganin za a samu wani sauyi na bangaren tattalin arziki ko bangaren dangantakar najeriya Najeriya da Amurka wanda zai kawo mana ci gaba ko kuma Afirka baki ɗaya. Kamar yadda na faɗa a wani bayani da na yi na sharhi kowannen su ya zama shugaban ƙasa tsarin su na dangantakar su ta cinikayya da ta tattalin arziki da Afirka ko Najeriya ba zai sauya ba. Saboda haka ni a gani na ba za ta sake zani ba kowannen su ya zama shugaban ƙasa. Haka zalika abin da yake faruwa a Gaza tsakanin Isra'il da Falastinu ko abubuwa da suke faruwa misali a Sudan da sauransu. To saboda haka kuma Amurka ana nawa hasashen su ma suna fuskantar wani sabon sauyi na siyasa demokradiyya a Amurka. Saboda Donald Trump ya kawo sabon tsari na siyasa wanda zai canza launi da salon siyasa a Amurka. Ko zai a ci gaba a haka ko ba za a ci gaba haka kuma nan sai mun ga wa zai ci wannan zaɓe. Ina kuma ga batun yin amfani da kalamai masu tsauri a yayin gangamin yakin neman zaɓe daga 'yan takarar Republican da ma Democrat ɗin. Wato ce ce ku ce da maganganu masu kaifi da kakkausan murya tsakanin 'yan takarar neman shugaban ƙasan amurka wato mataimake shugaban ƙasa na yanzu kamala harris da shi kuma tsohon shugaban kasa donald trump abu ne wanda yake ya assasa hasali ya samu asali tun fil azal sai dai lalace wasu ko kuma kaifinsa ya ƙara ƙaruwa tun da tsohon shugaban ƙasa donald trump ya shigo takarar shugaban ƙasa amurka ga wannan launin tsakaninsa da tsohon shugaban ƙasa barack obama ya sa shakin irin wannan halayya sa da Hillary Clinton 'yan takarar Democrat a wannan lokaci an kuma kuma gwabza tsakaninsa da shugaban kasa na yanzu Joe Biden. Salo ne na siyasa na Donald Trump wanda ya kara assasa siyasa ta wato gaba kamar yadda ce wannan ba sabon abu ba ne idan aka koma ba aka gani idan da aka zo siyasa ko ta neman gwamna ko ta neman sanata ko 'yan majalisu da shugaban kasa musamman idan abin ya zo kusa ana samun wannan. Duk da cewa ana kallon zaben Amurka na wannan lokaci a matsayin mai cike da rashin tabbas ana sa ran cewa mafi akasarin masu kada ƙuri'a za su